Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, da 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya, fara'a, nomad da londaniya sai alfa rediyo da ke kumasi a kasar Ghana. Jama'a barka kudur haka Sule Mumuni Barma ne ke muku sallama daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. A cikin shirin za a ji cewa asusun UNICEF ya bayyana yankin yammaci da yankin tsakiyar Afirka a matsayin wuraren da aka fi cin zarafin yara a duniya. hukumomin jamhuriyar Nijar na ci gaba da tsaurara matakan rigakafin rikicin manoma da makiyaya. Za mu ji halin da ake ciki a gundumar Madawa ta jihar Tawa game da wannan batu a daidai lokacin da ake samun bakoncin 'yan gudun hijirar da suka tsere wa tashin hankalin yankin gabas Sokoto. kwamitin sulhu mai alhakin warware rikicin shugabancin da ake fama da shi a wasu rassan jam'iyyar apc ya fara aiki bayan tattara koke-koken 'ya'yan jam'iyyar a rubuce a jihar taraba kuwa wani dan sanda ne ya bindige direban shugaban karamar hukumar lau za mu ji abin da ya zafi kamar kowace ranar alhamis muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun ghana amma dukkan su sai bayan an sha labarun duniya daga washington dc Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba wasu 'yanci rani ɗaya sun nire a cikin ruwa bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya kife da su yayin da suke kokarin tsallakawa daga Faransa zuwa Birtaniya. Ministan cikin gida na Faransa Gerald Germanin ya ce mutane talatin da hudu suke cikin kwale-kwalen an ceto biyu sannan ɗaya ya ɓata. A cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters, lamarin da ya ci ne mafi muni a tarihin da ya ritsa da 'yanci rana tsakanin kasashen biyu. Darmanin ya ce waɗanda suka tsira suna fama da ciwo da matsanancin sanyi ya haifar, sai dai babu wani bayani nan take inda 'yanci ranin suka fito. Ya ce wannan wani bala'i ne ga Faransa da Turai da kuma Bil'adama. Ganin waɗannan mutane sun mutu a hannun masu fasa kaura a cikin teku, a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Darmanin ya faɗa a cikin wani saƙon Twitter da ya wallafa da'awa cewa masu fasa kauri suke da alhakin hakan. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa 'yan sandan Faransa sun kama mutane hudu waɗanda ake zargi suna da hannu a cikin nicewar mutanen. Jiya Laraba kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi barazanar saka takunkumi kan masu zagon ƙasa zaben shugaban ƙasa da na 'yan Majalisar Dokokin ƙasar Libya da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan Disamba mai zuwa. Kwamitin mai wakilai goma sha biyar ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa kwamitin sulhu yana sanar da ɗaiɗaikun mutane ko ƙungiyoyi waɗanda ke barazana ga zaman lafiya. kwanciyar hankali da tsaron libya ko yin katsalandan ko kuma kawo cikas ga nasarar komawa turbar dimokuraɗiyya da ya haɗa da kawo cikas ko makarkashiya a zaben kuma za a iya sanya musu takunkumi kwamitin kuma ya yi kira ga dukkan masu ruwa da tsaki a libya da su mutunta sakamakon zaben da kuma yin aiki tare domin haɗin kai da kuma sasantawa bayan haka da mika mulki cikin lumana. Bugu da ƙari mambobin sun fitar da wani kira na bai ɗaya ga ƙasashe da su mutunta takunkumin hana sayar da makamai da aka ba a ƙasar Libya da dukkan mayakan ƙasashen waje da sojojin hayar ƙasashen waje da su gaggauta barin ƙasar. Libya za ta gudanar da zaben nan da wata guda wanda ya daidai da shekaru saba'in tun lokacin da ƙasar ta ayyana samun 'yancin kai a shekarar 1951. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da rikicin da aka kwashe shekara guda ana yi ke ƙara yawaita a arewacin ƙasar Habasha, hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar Human Rights Watch da sauran ƙungiyoyi sun ƙara yin kira da su dakatar da cin zarafi da kuma ba da damar isar da agajin gaggawa ga miliyoyin fararen hula da ke cikin haɗari a halin da ake ciki mutanen da faɗan da ake gwabzawa ya raba da mahallansa a yankin gabashin amhara sun ce bayan tashin hankali da ake fama da shi yanzu su ma suna fama da yunwa da kuma karancin muhimman kayan kiwon lafiya da ake bukata. Wasu mazauna yankin da sashen Hon na BOA ya tattauna da su a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke Bahir Dar, babban birnin yankin Amhara sun yi magana a wannan makon. na yawaitar mace-mace da jana'izan mutane da suka mutu a makonnin da suka wuce daga yunwa ko kuma rashin magani yankin amhara yana kudu da yankin tigray inda dakarun gwamnatin tarayya habasha da kawayensu suka fara fafatawa a watan nuwamba shekarar 2020 domin murkushe jam'iyyar 'yan tawaye ta tplf da mayakanta rikicin dai ya yi sanadin mutuwar dubun dubatar mutane ya kuma bazu zuwa yankuna da ke makwabtaka da ya hada da amhara da afar tsar somaliya ta ayyana dokar ta ɓaci yayin da fari ya yi barna a kashi 80 cikin 100 na ƙasar lamarin da ya bar sama da mutane miliyan biyu da karancin abinci da ruwa. Prime Minister Somalia Muhammad Hussein Rabil wanda ya ayyana dokar ta bacin ya buƙaci a ɗauki matakin gaggawa ya ce ina kira ga dukkan 'yan ƙasar Somalia da suka haɗa da 'yan kasuwa da shugabannin addini da 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje da kuma abokanan su da su taka rawa wajen taimakawa waɗanda bala'in yunwa ya shafa. Firaministan ya ƙara da cewa lamarin yana da matukar muni kuma akwai buƙatar a mayar da martani cikin gaggawa. Badiya Muallim Usman tana ɗaya daga cikin dubban 'yan Somaliya makiyaya da suka rasa dabbobinsu a sakamakon tsananin farin ta kuma yi gudun hijira zuwa garin Dubli da ke yankin Jubba ɗaya daga cikin yankuna da lamarin ya fi shafa. Yalan waɗanda harin da aka kai a makarantar sakandaren Majori Stoneman Dog Douglas da ke Parkland a jihar Florida ta Amurka sun sana a ranar Litinin da ta gabata cewa sun cimma matsaya ta miliyoyin daloli tare da gwamnatin tarayya inda suke zargin hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta kasa dakatar da harbin duk da yake ta san manufar dan bindigar. An kashe mutane sha bakwai da kuma raunata sha bakwai a harbin yayin da adadin kuɗin sasantawar ke cikin sirri. Jaridar Miami Herald ta rawaito cewa kuɗin dala miliyan ɗari da ashirin da bakwai da ɗigo biyar ne aka ba wa mutane arba'in masu kara lewar da ke jagorantar lauyoyin masu kara christina infante ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa abin alfahari ne wakiltar iyalan Falkland waɗanda suke cikin bakin cikin da ba zai iya misaltuwa ba inda suka sadaukar da kansu don duniya ta zama waje mai aminci ko da yake babu wani kudiri da zai iya dawo da abin da iyalan na Falkland suka rasa wannan sulhu ya nuna muhimmin mataki na adalci. To bayan labarun duniya yanzu sai fagen rahotanni. a kwanakin baya ne aka yi zaben shugabannin jam'iyyar apc mai mulki a najeriya daga gundumomi zuwa jihohi to sai dai an samu korafe-korafe da dama musamman a jihohin da aka sami rarrabuwar kawunan 'ya'yan jam'iyyar da ya haifar da zaben shugabanni biyu A kan haka ne jam'iyyar ta kafa kwamitin sulhu a ƙarƙashin shugabancin sanata abdullahi adamu wanda ya bayyana wa wakiliyar sashen hausa madina dauda abuja cewa ya fara samun korafe-korafe a rubuce kuma tuni sun fara aiki. mun ga cewa in za mu juna gaskiya za mu juna adalci da jayen jam'iyyar adalci dole a ba su dama wanda suke da kuka ko wani korafi su kawo wani korafi na su gaba ga wannan kwamiti to alhamdulillahi har kawo satin da ya wuce mun samu ƙararraki kusan talatin da biyar kuma mun fara aiki a kansu mun dubi ainihin kararrakin da aka kawo mana mun dubi ainihin abin da ya kamata a ce an yi kuma mu ga cewa to menene ne ke wata inda ba a yi ba mu ga cewa tsarin kundin tsarin mulkin fatin mu wato wanda a turanci kira constitution mene ta tanada batun congress da aka yi kwanaki mai ya ce da wani irin umarni aka bayar na yadda za a yi su ta ina ne muke ganin kuma daga su masu tsararraki suke ganin an kauce da ka'idan da aka shimfiɗa na wayannan abubuwa da aka sa gaba wadda ke kara kansu to mun daddale kawo yau muna tsarin ina za mu je yaushe za mu je wani allah ya so yadda satin da za mu shiga za mu fara zuwa a waɗansu za mu kira su nan wasu za mu je ainihin jihohin su da aka karan mu saurare su a gida da sauransu da zaɓin da muka tsara yanzu da irin waɗannan ƙorafe ƙorafe da kuka samu yaya girman matsalar akwai matsala na shakka akwai matsala kuma ana ganin shi yasa magabatan jam'iyyar suka ce ya kamata a yi kwamiti don a bi koke-koken da yake addaban ainihin rayuwar jam'iyyar mu ga shi kuna wani yunkuri kuma ana cewa watan fabrairu mai zuwa ne za ku yi babban taron ku anya za ku iya kammala aikin kafin wannan lokacin kuwa eh lokacin ku fara wannan abu ba ce da mu fara yau ku gama rana kaza ba ba kai da wani lokaci ba amma tun da yake wannan abu ya taso yanzu an ba lokaci dole ne mai fadda hankalin mu ko hankulan mu muga cewa wani abu ya faru ta gefen mu da zai hana mu eh, a rasa wannan abin aikin da aka bamu ba nan da wani lokacin da aka dai. Shin kun samu korafi daga uwar jam'iyya kanta domin akwai wasu 'ya'yanta da ke kiraye-kiraye cewa kwamitin rikon kwariya ba shi da hurumin yin aiki. Me za ka ce a game da wannan? neman kuka aka rushe kashin akuya eh, wayo wayo ya kace ah, yan ya kuka hoge wannan masu neman dalili ne kawai kuma da yake muna da tsarin da yake duk dan wannan kasa ya da yancin ya faɗi a lokacin bakinsa haka jami'an wata ba dama wanda ke zaɓi faɗa da ya shi ne amma ya kamata ce dan jami'a an ka duka zama ya faɗi abin da ke da inganta rayuwar jam'iyya zai taimaki rayuwar jam'iyya wa'annan irin wanda ke magana nan ba wanda suke buƙatar kyakkyawan kudiri ba ne yanzu ne don mutane suna son su kawo mana damu damuwa a ya mana wuta a tafiyan mu domin a yi sauri waɗanda sun riga sun zaku da neman waɗansu mukamai na jam'iyya ko mukamai na zaɓen za a yi a shekara na 2023 to suna ganin cewa tunan za su kawo su fara kuka a kai su fara kuka a a kai tasi kuma abin muke gani kenan yanzu nan a yi yawanci ba ke jin ba gaskiya ba ne ba kuma ba na jin da mai ganganci muka gaskiya mu guje ta ba ba ta zama haka muna da kyakkyawan niyya an ba mu aiki aiki za mu wannan aiki insha Allah mu za mu ba report in Allah sa yarda. A jamhuriyar Nijar hukumomi a yankunan karkara na ci gaba da jan hankulan jama'a domin ƙara samun fahimta a tsakanin manoma da makiyaya a irin wannan lokaci da ake gab da kammala tattara amfani daga gonaki a wata hirar musamman da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako magajin garin Madawa Asumana Abdu Sido ya bayyana irin matakan da suka ɗauka domin tabbatar da zaman lafiya a wannan yanki da ke samun bakuncin 'yan gudun hijirar jihar Sokoto. Makaya da manoma su ne dai al'umma komin ɗinmu cikin komin ɗinmu. In mutum baka noma kana kiwo ko kuma yawanci ma duka ana yi duka gaba da. Me amma an hiba da ƙarfi ga wani wani fanni da kuma wani fanni saboda dalilai da yawa. Manoma da makaya lalle da mun ka zo na ce maka wata biyar kenan cikin kama aikin mu ne wannan lokacin ya zo na noma da kuma ko da yaushe ana dan samun makaya da ke gauga sabkowa to alhamdulillah mun yi aiki mun yi aiki tukuru abun ya kawo haske kwarai abun ya dan rage kaɗan amma abun kuma bana abun da ya ba mu ya tada mana hankali kamar zakkon makayan salo ya sake wani wasu tabi'o'i da muka gani wayanda mu tun muna ma samari ba mu taba ganin shi ba kamar yawan makiyaya da sun ka zaka abin ya yi yawa ya yi yawa ya hucci lissafi ya yi yawa kwarai da gaske kuma in sun ka zo tabi'a da suke gona sai su bi kawai dawa sun tardo dawa kawai su shiga da adda su ta saranta su ta saranta bisa shi su ci su su ci su abin to mu irin wannan banna ce ba mu sani ba ita ce a sabuwa gare mu amma mun san muhari muhari saboda makwabtanmu ne kun san abin da kai wakana a makwabta can makiyaya ba cikin kwanciyar hankali suka ba don shi ne yasa duka sun ka karkato nan ne sun ka zo nan kuma dai alhamdulillah alhamdulillah tun da dai har yanzu a ba yi wata aran gama ba ba yi wata aran gama eh, magabata duka mu magabata na barika magabata na gargajiya hakimai kowa da kowa tsaye ake ana wayewa kai alhamdulillah dai har yanzu ba a samu wani abu mai tada hankali wataƙila ba a sa jami'an tsaro su rika yawon sintiri lokaci jami'an tsaro suna kewaya kwarai da gaske ai kewaye ce su ma tana cikin abin da ya sa abin ya yi sauki. To wani sabon rahoto da asusun yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya fitar ya nuna cewa a yankunan yammaci da tsakiyar Afirka ne aka fi cin zarafin ƙananan yara a duk duniya. Wakilin sashen Hausa a Abuja Hassan Maina Kaina ya dubi wannan rahoto ga kuma ƙarin bayanin da ya aiko mana. Asusun yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF a wani sabon rahoton da ya fitar ya ce wani bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gano cewar yankunan tsakiya da yammacin Afirka na daga cikin wuraren da ake take haƙƙin yara tun daga shekara ta 2016. Kimanin dai yara dubu ashirin ne aka ɗauka don yaƙi waɗannan yankuna cikin waɗannan shekaru biyar. UNICEF ta ce ƙungiyoyi masu gwagwarmaya da ma sojojin gwamnatoci duk na da hannu cikin tafka wannan aika-aika. Rahoton wanda ya nuna cewar an sace sama da yara dubu uku da ɗari biyar kazalika kimanin yara ƙanana dubu biyu da ɗari biyu ne aka ci wa zarafi ta hanyar yin lalata da su ƙididdiga ya nuna cewar kama daga shekara ta dubu biyu da biyar duk cin zarafi ɗaya cikin hudu da ake yi a duniya baki ɗaya a ƙananan yara na faruwa ne a yammaci da kuma tsakiyar afirka Najeriya na daga cikin kasashen da suke cikin jerin inda hakan ke faruwa tun ba ma yankin arewa maso gabashin ƙasar ba. sauran kasashen su ne kamaru chadi jamhuriyar demokuraɗiyar congo da kuma jamhuriyar afirka ta tsakiya da kuma wasu sassa a yankin tafkin chadi da sahel hassan mai na na muryar amurka daga abuja nigeria za mu je jihar taraba inda wani ɗan sanda ya bindige direban shugaban ƙaramar hukumar lau sakamakon saɓanin da ya shiga tsakaninsu. su Salisu Muhammad Garba na ɗauke da ci gaban labari. wannan hayaniyar fusatattun matasa kenan da suka fito zanga-zangar lumana a jihar taraban sakamakon kashe musu direba da dan sanda yayi a jihar taraban wannan kisan dai da wannan dan sandan yayi ya faru ne a wani shinge da yan sandan suka sa domin bincike shi kuwa wannan direban shugaban karamar hukumar ya zo da motarsa hanyar su ta wucewa aka samu takaddama tsakanin direbar da kuma shi dan sandan hakan ta sanya matasan jalingo suka yi tururuwa domin gudanar da zanga-zangar lumana na neman yanci a jihar taraban ya daga cikin matasan waɗanda suka fito wannan zanga-zangar yako yi mana ƙarin haske tare da ambaton sunansa kamar haka. Sunana Rendison Collins suna zanga-zanga sabili da gwamnati ba ta mana daidai. An ba mu hukuma don su kare mu, hukuma sun zo suna kashe mu. Polisa suna kashe mu ba dalili. Ba mu san me dan wani ba aka zo aka harbe mana dan uwa. Mene dalilin wannan abun? Wannan shine tsammanin gwamnati, wannan shine dalilin gwamnati. Gwamnati na ta kare mu kuma mu kare kanmu. Mu mun ba da liberty ma gwamnati. Gashi ta gagara kare mu. An kashe mana mutum ba ma'ana ba dalili me yayi masa ya kashe shi a zo a gaya mana to ko yaya yan uwan wannan mamacin suka ji akan wannan ibtila'in da ya afkawa dangin su Destiny Isaac da ke zama ya fendon mamacin ita kuwa cewa ta yi kashe mana dan mu kuma baya fada baya komai mutum ne wanda yana so zaman lafiya da kowa suna tafiya aka tare polisa suka kashe shi a cikin point na kantina putu na ji bakin ciki sosai ka don mutum ne wanda baya fada baya kusance mutum in ka tabo shi ma zai ci maka ka yi kuma daki muka doka yanzu shine muna so justice na adalci a bibi wannan lamarin kashe mana matasa kan mu mata kuma wa zai lura da mu DSP Usman Abdullahi wadda ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba na koyi masa tambaya ko menene matsayar hukumar 'yan sanda akan wannan lamarin shi mai suna Sajin Haruna Idi jami'in 'yan sanda ne wadda ke aiki da rundunar eh, mobile police na nan Jalingo wadda ya kira su mobile 40 wannan abu da bai kamata ba ya faru wadda shi eh, dan sanda hannun shi kai bundiga. suna kokare kare bundiga bindiga wanda na kokarin rike wata bullet ta fitar sami shi direban sai yau da safe Allah karbi rayuwarsa kawo yanzu shi wannan jami'in dan sanda da aka yi wannan hatsaniya da shi ah, yaya wani hukunci aka dauka a kansa tukun DP Shoko PSC bai dauki abun da wasa ba nan take ya umurci shi komandan su mobile din a kamo wadda aikata wannan aika aikan a kulle shi a fara aiki a kansa Alhaji Abubakar Bawa wadda ke zama mai baiwa gwamnan jihar Taraba shawara akan lambaran siyasa shi kuwa cewa yayi abin ya ya riga ya faru me za ka yi duk abin da ya riga ya faru ya faru sai dai hakuri ba kan mu hakuri domin duniyan nan kowa da hanyar da zai biya tafi wani za a kashe shi wani zai mutu a ciwo wani zai mutu a accident in ranan ka ya zo za ka tafi kawai to amma mu kamar yadda su suke roka ya kamata hukuma ta ɗauki mataki mu ma muna kai dole hukuma ta ɗauki mataki because ba za ka ɗauki bindiga ka harbi mutum ka kashe shi ba gaira ba dalili kuma gwamnati ta yi shiru ba wannan ba zai yi ba. Salisu muhammed Garba muryar Amurka diga Jalingo a Najeriya. A gaida Salisu muhammed Garba. zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba filata ne ba komai ba ne saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kaɗai makarantu masu inganci ne. To wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talakar da suke ko uwan su wataran sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako da daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. Kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Har yanzu shirin na kasa na ci gaba da samun bakuncin musbahu lawan didi shugaban kungiyar guragu 'yan kwallon tarayyar Najeriya. dan siyasa kuma dalibi wanda ke dan taba kasuwanci a ci gaba da hirarsu da wakiliyar muryar amurka abuja madina dauda haji musba'u ya bayyana a fili karara babban gurin da ke gabansa a yau. arziki yana cikin kasuwa da numa saboda haka abin da nake fata shine cewa an kafa kamfanin da zai kasance bayan ni na koya na sana'a bayan ni yadda mahaifina allah ɗauki rayuwarsa ina ɗan ƙarami na san wahala da muka sha muna roƙon allah ya sa mu bawa mu abin da za su gada don su ci gaba da taimakon kansu da kuma ƙasar nan saboda in ba kasuwancin ba akwai damuwa na ɗaya shine eh, na kasashe in ka bar ɗanka a baya misali eh, mai lafiya to wannan mikin da wasu za su ga ɗan nakasashe ne ya zo bai da kokobo to kaga shi ya zama nakasashen gasken kuma nasa ta fita mu zafi domin mu nakasa fili ce ba mu da ta zuci watakil in ba a yi hankali ba mu sai su zama nakasa su ta zuci ce ba ta fili ba sai kaga su ne suke magana ni ne dan sarkin guragu dan shugaban guragu dan kaza kaza amma ana bara to kaga ba ma fatan wannan biyu bayan mu saboda haka ina nuna mutane da sauran yan uwanmu a tattara a koma a koyi sana'a a yi kuma kasuwanci wanda zai iya noma ya je yi wanda zai iya kiwo ya je yi wanda zai iya sai da kayayyaki ya je yanzu yau abuja nan ke shaida ce da nakasassun da ake gari a danjoji babu yanzu za ki tashi daga nan ki gurgu mai shago goma ko ashirin ko talatin ko hamsin a abuja wanda da babu saboda haka mu ci gaba muka sa a gaba kasuwanci za mu rike siyasan nan kuma za mu ta yi a dama da mu yanzu mun tsaya a fati wata rana za mu shiga a dama da mu a zaɓe mu shugabannin eh, al'umma domin nan ne zai samu ya ba mu damar mu kawo canji na gaske wajen kyautatawa rayuwa 'yan ƙasa ba ma na su kawai ba. To Musubahu na ga ga kana cewa Musubahu dan gurgu mai wasan farasoka mai kamfani kaza uh, yau mota kake hawa mota ce ka tuka ka zo ofishi na inda muke wannan hirar da kai ba ni labari <laughs> well eh, Allah ya musu bawu dama mai kiriniya mai karambani mota ce eh, na iya keken guragu na iya eh, wulciya wadda ake turawa na iya in hau mashin na iya na yi na yi na yi wasu su na da su ba motar da na zo nan ba ita kadai garin ba Allah ya bani wasu na da kekuna na da taya yan roller da muke hawa saboda mai shi na kasashe duk wani abu da zai taimake shi wajen tafiya shine kafasa na ya kokari na ya kasance in Allah da daban da abin da in ba shi ba zan tafi ba saboda idan baka motsa ba ai rayuwa ta zama to wahalar ta yawa saboda haka mota ta kamar yadda wasu guragu suke hada mota a daure daure a jawo karfe a makala a meme ni mota ta yadda kike hawa taki haka nake hawa ta wannan ya mai da ni wani na daban ni ni gurgu bana tashi tsaye amma kafa ta ɗaya mai ɗan dama daman tana iya tuka mota duk inda nake so ina jin a najeriya in dai wajen nisa ne ba inda ban je ba na je lagos na je adamawa na je sokoto na tuka mota da kaina na je imo na yawo ya yawo na je kusan duk jihar arewa ba inda ban taba zuwa ba saboda haka eh, wannan kawai ya kamata yan uwana masu na nakasa su gane da na yadda zuciyar ta na nakasa da yanzu ba a wannan magana da yanzu watakila mu ne eh, eh, Eh, eh, 'yan iskan siyasa ko kuma masu tada hankalin gwamnati mu je na mu tada zanga-zanga mu zagi gwamna mu zagi waye mu zagi waye to amma tun da na gane cewa ni ma wata rana in ma na zagi wata za a zage ni shi yasa na ja girman na ba zan taba ko kuma ban taba shiga wata zanga-zanga da na ci mutuncin wani ba kuma ba na goyon bayan na kasashe don na kasa ya ci mutuncin dan siyasa ko dan kasuwa ko iyayensa ko abokai kowa ya tsaya ya mai da hankalin wajen ya zan dogara da kaina kowa ya tsaya ya mai da hankalin wajen me zan yi in taimaki zuri'ata yau ina da aure ina da mata ɗaya ina da 'ya'ya bakwai hudu mata uku maza saboda haka ina ganin allah ya kai ni wani mataki da bayan da za a yi in ban najeriya in je wata ƙasa a duniya yawo domin wa'annan abin da na bari a yana da rufin asirin da yamin ya fi ko ina a duniya. A za ka iya zuwa yawo ko? Yawo ina ta zuwa in je in dawo amma dai maganar in je misali yadda wasu ke ɗokin bari in ban Najeriya in je can je nan ni Allah ya yi mun ɗaurin da ba zan iya bari ba domin ya rufa min asiri ya ban yaya. zan yi kokari iya abin da zan iya yi ina roƙon Allah bani yadda da damar da zan iya tarbiyyatar da su. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakon shirin Musubahu Lawan Didi, shugaban kungiyar guragu 'yan kwallon tarayyar Najeriya da wakiliyar sashen Hausa a Abuja Madina Dauda, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. madalla wannan ya kamu lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana. Birtaniya Times za mu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta yau shine. baban taron mahawara na shekara-shekara na manyan alkalai ya kawo ƙarshe a Kufreduwa. Jaridar ta ce sashin na aikin shari'a na ƙasar Ghana a ranar Alhamis ya yi wani taro karo na goma sha uku na ainihin taron mahawaran manyan alkalai na shekara-shekara a Kufreduwa cikin jihar Gabashi. Taron ƙarƙashin taki. aminci wa kowa ƙarƙashin mulkin farar hula abin ke bare ake samun dama ga adalci ko kuma aminci a zamani na wannan annoba shine mafarin kafa dandali wa shugabanni su tattauna muhimmin abubuwa a fagen shari'a yadda za su yi aiki domin inganta gabatar da shari'a da kyau kuma yadda ya dace a cikin ƙasar. ita kuwa jaridar da chronicle wannan labarin ta ruwaito zan sake nazarin yarjejeniyar miliyoyin cd na ghana lottery authority jaridar ta ce babban darakta na national lottery authority nla a takaici sami auku ya faɗa cewa ma'aikatarsa tana a cikin tsarin nazari irin kwandila da magabatarsa suka kulla da KGL Technology Limited domin gudanar da 590 online lottery a madadin wannan hukuma. Yadda ake allurar rigakafi na cutar COVID-19 a Ghana bai da sha'awa, in ji ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar Ghana kuma jaridar Daily Graphic ce ta ruwaito wannan labari. Jaridar ta ce, ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar Ghana ta faɗa cewa war yadda ake allurar covid-19 a ghana bai da shahawa sosai ganin yadda jama'a ba su fitowa sosai wurin yin wannan allura ko da yake ga allurar nan birjik da yawa ma'aikatar ta ce yadda diyar ghana ke fitowa yin wannan alluran bai da ɗaukan ido ko kaɗan musamman yayin da gwamnati ta shirya yi wa jimlar mutane miliyan 20 wannan allura kan ƙarshen shekarar nan yanzuwa yanzu ran 21 ga watan nawamba kimanin mutum miliyan biyar ne sun ka yi wannan alluran ɗani na farko kenan daga wannan lamba mutum miliyan ɗaya da ɗigo biyu suka samu cikakken alluran a cikin wata hira da wata tashar rediyo a ranar accra manajan bunƙasa shirin na yin allurar rigakafin dr kwame amfasa ciyanu ya ce yawanci ɗiyan ghana na ɗari-ɗari wurin yin wannan allura saboda irin labarai na ƙarya da sun karin kaji da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To shi kenan kuma da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. sai can da la'asar wata tawagar abokan aiki za ta zo da wani sabon shirin daga washington dc yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni sule mummuni barma da na gabatar ke ce da ku muna lafiya.